كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا abin ba kamar yadda suke riyawa ba ne, ai waɗannan abubuwan bautar da suke bauta mawa koma bayan Allah za su musanta abin da mushrikai suka yi musu a ranar lahira kuma za su yi baram-baram da su za su zamar musu abokan gaba.